sunnatihi ila yawmiddin bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da 23 ga watan ramadan shekara ta 1427 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 15 ga watan goma shekara ta 2006 miladiyya jiya idan ba manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari da da ashirin ɗaya cikin wannan sura mai albarka suratul tauba wala yunfikuna nafaqatan sadiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum zuwa ƙarshen aya yau kuma zamu tashi kan ta ɗari da da ashirin biyu. kafin haka akwai tambayoyi mai tambaya ta farko yana cewa shi tela ne sai wani mutum ya kawo masa ɗinki na kaya to daga baya shiru ya neme shi ya rasa da ya bincika sai aka ce Allah ya yi masa rasuwa kuma bai san danginsa ba bai san garinsu ba bai san wani nashi ba da zai miƙa wannan kaya nashi da haka yaya zai yi da su amsa za ka yi sadaka da su da nufin ubangiji ta'ala ya kai masa lada za ka yi sadaka da su ga wanda ya cancanta idan ka ga mabukaci da ya cancanta yake bukatan tufafi makamanta waɗannan kuma za su yi masa daidai sai ka shi da izinin ubangiji lada zai kai gare shi wannan shine ko ita ce hanyar da mutum zai bi domin ya barrantar da kansa daga dukkan wani haƙƙi da ya rataya a kansa wanda bai san mai shi ba wato sai ya sadaka da shi bai san mai shi ba bai kuma san danginsa ba da zai kai gare su ballantana a basu a matsayin gado mace sai mijinta ya sake ta sannan ba ta riga ta kammala idda ba sai kuma mijin ya rasu za ta ci gadonsa ko ba za ta ci gadonsa ba idan mace miji ya sake ta sakin da a iya yin kome ya kamata a ja hankalin gwamnatin tarayya da hukumar 'yan sanda saboda gaskiya duk wanda Allah ya jarrabe shi aka kai shi za a tsare shi a sel na yan sanda to yana ganin ta kai shi. domin wani lokaci akan takuɗa maza da mata sannan a gaban dan uwanka ko bawali ya kama ka ko bayan gida haka za ka yi a gaban dan uwanka babu wani tsiraici babu komai da haka ya kamata a ja hankalin waɗanda suke da yawan abin su kawo wani gyara to alal hakika kaga wannan kai ma ka ce gwamnatin tarayya gwamnatin tarayya muna daga Maiduguri tana da Abu tana daga Abuja mai yawa ba za ta ji ba amma tunda akwai wakilin ta Maiduguri dole a faɗa kuma a nan gurin wato wani abu wanda yake mai mahimmanci da mutane suke sakaci da shi ko da mutum bai fito da sunan addini ba da sunan yancin dan adam ina kungiyoyin kare yancin dan adam akwai keta arfalmar dan adam irin a tsare mace da namiji a wuri guda a inda ba sa iya numfashi ko maza zalla a gaban dan uwanka in bawuli ya kama ka haka zaka yi a tsaye a gaban dan uwanka zaka yi bayan gida kowa na jin zarnin fitsarin dan uwansa yana jin wari yana jin menene da dattin dan uwansa akwai cin mutuncin dan adam da ya wuce wannan duk ina kungiyoyin kare ba hakkin biladama a Najeriya kaga alal hakika wato waɗannan su ne waɗanda alamar tambaya ta farko za ta hau kansu mu idan mun faɗa abin a mahanga ta addini za a ce ai Najeriya ba ƙasa ce da ta ɗauki wani addini guda ɗaya ba ta ce shine addinin ta da haka ba dole bane ba dan ka jawo musu aya su ji ko dan ka jawo musu hadisi su ji to yi musu magana da abin da za su fahimta yaran da shi suka mayar abin da suke bauta da shi yancin dan adam ina yancin dan adam guna ai cin mutuncin dan adam ne wannan cin mutuncin dan adam ne wannan kuma ya kamata irin wannan kungiyoyi su fito fili su yi maganganu a jaridu su je su kai ziyara gidajen kurkuku irin yadda muke kaiwa su kai ziyara wuraren yan sanda su kai ziyara wuraren tsare jama'a su kai ziyara asibitoci su gai da mutane suke galabaita su wahala ina kulluwar yancin dan adam ya zama zane akan ruwa ba da wani tasiri duk kungiyoyin ba su da wani amfani kenan idan yin san dan adam din da za su bai wa kariya shine fitsararren dan adam duk dan adam din da ya keta dokar ubangiji ya faɗi bagar magana ga manzon Allah a cikin jarida ko wani abu aka ce ba haka ba sai kungiyoyin yancin adam zo su kare shi cewa ai yana da yancin faɗin albarkacin bakinsa ga wani can baya da yancin yayi fitsari kun sai kuna kare wani waya a bashi yancin albarkacin bakinsa ba yana da bakin ba yana yawo yana ce yana sha ga wani can da bakin ba abin da zai ci ba da yancin yayi boli ba da yancin yayi hamma ba da yancin ya saki numfashi dan su maganganu na shirme na rashin hankali waɗanda ke nuna mutum ba da ittizami Allah ya tsare mu amma hakikanin gaskiya wannan kan keta alfarmar bil adama ce irin yadda ake tsare mutane a sal aulakance muna fatan duk wanda yake da ruwa da saki wajen ya ga ya gyara abun to yayi wanda kuma duk bai yi ba alhalin yana da ikon yi to zai zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama duniya takaitaccen wuri ne ba wani wuri ne na dawwama ba lahira ita ce dawwamamman waje wannan yana cewa mutum ne ya saki mace saki uku sai bayan ya sake ta sai je ya haɗa baki da wani akan ya aure ta in an sake ta kuma ta dawo wajensa wannan bai halatta ba kuma idan mutum ya saki mace saki uku a lokuta daban-daban kuma ya je ya haɗa baki da wani da aure ta kuma idan ya aure ta ya sako ta don ta koma wajen na farko din to shi wannan wanda ya aure ta na biyun ya zama almuhallil shi kuma mijin farko din wanda za a halatta masa ita da wajensa ya zama almuhallalu lahu manzo Allah kuma yace la'ana Allahu muhallila wal muhallala lahu Allah ya tsinewa mai kokarin halatta wa wani matarsa Allah ya tsinewa wanda ya hada baki da wani dan ya halatta masa matarsa duka su biyun sun zama tsinannu a wajen Allah wannan bai halatta ba amma idan ita matar ce miji ya sake ta saki uku a lokuta daban-daban sai ta je ta yi aure da nufin idan mijin wancan ya sake ta za ta dawo wajen wannan na farko auren kashe wuta kenan ta je ta yi auren kashe wuta kila ta haɗa baki da shi ta ce da Allah ka aure ni mana idan muka yi amarcin dare ɗaya washe gari ka bada takardata ina fata kuna fahimta yi je ya aure ta aka bi ka'idojin aure da shaidu da sadaki da siga da komai ya bayar ya aure ta aka yi amarcin dare ɗaya ya sake ta ya halatta ta koma wajen na farkon dan abinda shari'a ta haramta shine haɗin bakin mijin farko da miji na biyu amma haɗin bakin matar da ita da mijin da zai aure ta na wannan na biyu shari'a ba ta yi magana a kai ba ta yi shiru ne a kai. to kuma akwai bambanci tsakanin guda biyu dan yanzu shi wannan wanda ya aure ta ai sai ya ga dama zai saki ba ita ce ba ta ce aure ni washe gari kuma ka sake ni in washe gari ya ce ta ce ba an takarda ta ce ba zan bayar ba auren ya mutu ko yana nan ba ta saku ba kenan a sai lokacin da ya saki saboda haka shari'a ta yi magana akan haɗin bakin mijin farko da na biyu amma ba ta yi magana akan haɗin bakin matar ba ko matar ba tare ta haɗa baki da mijin ba ta je ta auri wani bayan an kwana ɗaya biyu kawai sai ta yi ta tayar da fitina sai ta yi masa abubuwa na ban haushi da ce har da ya gaje ce ke ga takardar ki kaga nan gurin ma dai duk bai shafi almuhallil wal lahu ba amma lalle wanda haɗin baki aka yi tsakanin mijin farko da na biyu wannan shine wanda kai tsaye hadisi zai kai gare shi amma wannan na biyu hadisin baya magana a kansa yayi shiru a kansa dan haka in akwai wani abu sai dai a ce ita matar ta cutar da mijin dan ta yaudare shi da nufin za ta zauna a ba zama za ta yi ba bayan kwana biyu ta tare da hankalinsa ina fata an fahimta sai dai kuma shi wancan ya shiga wani babi na daban misali idan hada baki suka yi cewa ka aure ni amma bayan kwana ɗaya ko biyu zaka sake ni don in koma wajina na farko yace ya yadda to kaga idan an faɗi wannan a wajen ɗauran auren to kuma ya zama nikahul mutu'a ke sai dai mu a wannan layi. shi kuma nikahul mutu'a dama a lokacin ɗauran auren ake yin wa'adi cewa an ɗaura wannan aure ne amma nan da sati ɗaya shikenan ya ƙare an yi masa iyaka temporary marriage ne wannan haramun ne haramun ne manzo Allah ya haramta shi a a a a shekarar bude makka yace huwa haramun huwa haramun huwa haramun ila yawmil qiyamati ina fatan mun fahimta yace lokacin fitar da zakata yayi ina shirin cire zakka kuma sai gashi saura wata ɗaya Ramadan ya zo to ya halatta in dan jinkirta in bari a je cikin Ramadan sai in taimaka wa masu karamin kurfi da wannan zakar shi mai karamin karfi idan ka ce za ka yi masa jinkiri zai yadda Haƙƙinsa ne ka bashi kayan sa mana yaya ga haƙƙi na ya waje mutum lokacin rajab ko sha'ban ka wai in bari sai ramadan ka da wata hujja wajen yin haka ka bashi kayan sa wannan idan kana son ka taimakawa bayan Allah da ramadan to sai ka yi sadaka ta yau da gobe ta nafila ba ta zakka ba amma kuskure ne abinda waɗansu masu hali ko masu dukiya suke yi na gashi lokacin zakka yayi cikin rajab ko cikin da sani amma a madadin ya fitar da zakatun lokacin sai ya bari sai ramadana ya zo ko zakka ta yi tun sha'ban sai ya bari sai ramadana ya zo wannan kuskure ne ba daidai bane ba ubangiji ce fastabiqul khairat ku yi rigingeniya wajen aikin alkhairi kuma yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi hanzari da gaggawa zuwa ga neman gafarar ubangiji neman gafara ko ana yin shi ne ta hanyar sauke wajibi da nisantar kaba'ir zunub wannan da ta hanyar haka ake neman gafara to abu ya zama wajibi akan ka dan me zaka yi jinkirin sa bai halatta kai jinkirin sa ba akwai kuma waɗansu mawadatan da suke ware kuɗin zakka sai su yi kashin su bayar da talaka to idan azumi ya zo sai su ɗauki mai ƙosai da mai koko su sai buhunan gero da kuɗin talakawa na zakka sai a rinka yin kunu da ƙosai ana kaiwa masallatai da bakin tituna shi ma wannan zakkar ka ba ta yi ba dan su talakawa ba wannan suka ce ka ba su ba ba su kudin su a hannu ganin damar su ne su ci kosai ganin damar su ne su ci tsire ganin damar su ne su ci kilishi in sun ga dama su ci su ci balangu amma me yake kawai sai ka zo ba su gogo da kosai kullum ba canji duk wanda ya zakka a haka shi ma zakkarsa ba ta yi ba wannan sadakar yau da gobe ita ce zaka ware tunda manzo Allah ce dukkan wanda ya tanadi abincin bude baki ga mai azumi ko mun yawan mutanen yana da adadin ladan su lada yawan adadin mutanen da ya baiwa abincin bude baki ba tare da an tauye ladan azumin su ba in ka tanada abincin bude baki ga mutum goma kana da ladan azumi na mutum goma ba wai nasu za a dauka a baka ba a kidayar za a yi kai ma a baka naka su kuma nasu daban in ka sayar da mutum ashirin haka in ka ci kaga wannan daban yake ba da kudin zakka ake yin wannan ba ba a yin wannan da kudin zakka kudin zakka idan kudi ne zaka baiwa wanda ya cancanta kudin shi ya je abin da ya ga dama da kudin sa idan kayan noma ne sai ka bashi kayan noma shi ya je abin da ya ga dama da kudinsa in ka bashi kayan noma ganin daman sa ne ya dafa abincin gidansa ganin daman sa ne ya sayar ganin daman sa ne ya kyauta ganin daman sa ne ya duk abin da zai yi amma kai dai wannan abin shi aka wajibta maka kuma shi zaka bayar dan haka ba daidai bane ba abin da attajirai suke yi su ware kudin zakka suna yi wa mutane kofa da kosai da shi duk wanda ya haka zakkarsa ba ta yi ba sannan ba daidai bane da waɗansu kuma suke ware kudin zakka su kuma sai su biya wa yaran gidansu kudin umara je kai umara kana ganin Allah ya maka gata kuma kudin zakka ne ina fata an fahimta ka bashi shi ka ce ga zakkarka amma ya isa ka je umara in zaka je ka je ga zakkarka amma ya isa ka je aikin haji in zaka je to shi ka bashi shi kuma ya duba ya gani don da dai aikin hajjin nan ayyul manistafa ne shi kuma ka bashi lokacin da ka bashi kudin kujerar maka a lokacin katangar gidansa tana kwance iska ya ya ce rufin gidansa ina maganin safa da marwa ai wannan shine zai zo ya tayar da katangar gidansa ya zo ya <laughs> mai da rufin kwanan gidansa to amma ka ware kudin zakka sai ka zo ka biya wa mutum kujerar aikin haji ka biya masa umara ka tabbatar zakkar ka ba ta yi ba kudin zaka bashi dan me kake yashin ka bayar da kudin ne me yasa mutum ne je aikin haji ko umara da kuɗi waɗanda suke ba na halal ba ta hanyar haramun ya same su ya aikin hajjinsa ko umarsa ya yi akwai malaman da suke ganin za a ba shi ladan aikin hajjinsa da umararsa daban kuma za a kama shi da zunubin kuɗi na haram kuma daban amma akwai malaman da suke ganin cewa a'a matukar ibada maliyya ce ba ibada badaniya ba sai kai ta da dukiya wadda take ta haramun to wannan ibadar ba ta zama karbabbiya ba tunda manzo Allah ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban umumin wannan hadisin wadansu malamai na kafa hujja da shi sannan kuma akwai wani hadisin daban ba zan iya tuno shi ba amma yana ma'anarsa shine wanda duk yaje aikin haji da dukiya wadda take ta haramun ubangiji ta'ala ba zai ansa masa ko ya ce labbaik allahumma labbaik ba za a ansa masa ubangiji ba zai ansa masa ba dan haka kaga kenan sai mutum ya hatara lokacin da zai je ya nemi dukiya wadda take ta halal kare je da zuciya ta haramu wannan kuma ce shi ne yake tafiya akan kan mashin ɗinsa dan a caɓa ne shi sai suka yi karo da wani soja shi ma a mashin sai sojan ya mutu to ƙarshe sai aka kai shi kotu sai alkali ya ce ya biya tara ta naira dubu shida ko kuma ya je shekara uku to shi ko baya da kuɗi da haka yanzu dai sai aka kai shi prison a nan Maiduguri zai yi tsawon shekara uku ko wace shekara ɗaya dubu biyu kenan ka jira Allah wani irin hukunci wai yace saboda haka yanzu na rubuto wannan takarda zuwa ga wannan masallaci mai albarka kun saba duk shekara kuka kai ziyara kuma ku yanto waɗanda suke tara ce a kansu da Allah ku zo ku yance ni bai sa sunansa ba amma da ya rubuta cewa yana new prison ne a nan cikin Maiduguri shi yanzu ne da ya kamata ka yi tambayar matsalar ka na kayan kesan kai eh to shi kenan tunda ka san shi din da ne daga baya a tattauna amma dai da ya kamata ya tattauna yanzu ba za mu iya sanin a karan da suka yi waye baya da gaskiya ba sojan ne baya da gaskiya ko da ataba ne baya da gaskiya wa aka fi tsammanin gaskiya da kiyaye doka a wajensa soja ko da ataba <laughs> wallahu alam to kaga nan guri yan sanda ne za su yi aikin su tunda ya kamata su auna wajen su kalla su bayar da rahoto wanda akan su za a gina hukunci akai ala kulli hadin dai na tabbatar kwamitin masallaci sun ji matsalar kuma za su duba akai su ga menene abin da za su iya wanda shine daidai wanda yace a tafsirin da ya wuce kai magana cewa idan mutum ma ya rubuto cikin harshen larabci um kai ta rubuta su kalmomin da da mun hada da kai da na gyara maka su amma dai mun hada da tana maka um menene kai bayani akan cewa mutumin da da ya tafi ba a san inda yake ba an ce matarsa za ta jira tsawon shekara hudu daga baya kuma sannan sai ta yi ta sai ta yi ta kaba idan ta yi ta kaba sannan kuma sai a daura mata aure to an ce idan mijinta na farko ya dawo za ta koma wajensa to shi miji na biyu sadakin sa fa a ah, sadakin sa ba ya sadar da ita kuncin aure ba cikin ta ci sadakinta idan aka shafa fatiha ma'ana aka yi siga siga na tabbatarwa da mace rabin sadaki da zaran an samu saduwar aure fa sadaki ya tafi gaba daya famastamta'atun bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariida sadar aure sai ga ta farko sai ce kuma a dawo masa da sarakin ta mai kenan aka yi kenan kuma eh ban ji ba eh ƴaƴan su sunan su na halal ƴaƴan halal ne a'a a'a wannan nabiyin su ne ƴaƴan sa ne tunda gidansa ta haihu manzo Allah ce ayati alwaladu lil firash walil ahir al hajar ma'ana mijinta na farko ya tafi shekara hudu ta jira shi bai zo ba ta yi masa idda ta ta kaba wato wata hudu da kwana goma daga baya ta daura aure da wani sai ta haihu wannan ƴaƴan ƴaƴan mijin na biyu ne ina ba ta amfani saboda haka ƴaƴan kuma ƴaƴa ne na halal tunda ta hanyar aure aka haife su to waɗannan su ne abin da za mu iya ansawa cikin tambayoyi jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari da ashirin da ɗaya kamar yadda na faɗa yau kuma za mu tashi ta ɗari da ashirin da biyu mai Allah shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ۖ إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون wannan aya malaman tafsiri sun yi saɓani akan ta dangane da fassararta akwai maganganu da dama amma maganganu guda biyu su ne mafiya shahara dukkan maganar da ba wannan ba ta iya zama reshe na ɗaya daga cikin waɗannan maganganu guda biyu maganar farko waɗanda suka ce wannan aya tana magana ne akan asaraya asaraya jam'i ne na kalmar sariya sariya duk ita ce runduna ta yaƙi wadda annabi baya cikinta wadda tura waɗansu yayi su je su dawo to irin wannan rundunar ita ce ake kira saraya in suna da yawa in ɗaya ce sariya suka ce ayar da ta gabata a baya ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi wadda muka karanta a jiya tana magana a akan rinduna wadda annabi yake shugaban aka ce bai dace ba ga mazauna madina bai dace ba ga waɗanda suke ƙauyukan da ke kusa da madina a ce ga annabi ya fita cikin yaƙi shine amir shine kwamandan yaƙi su kuma sun zauna a gida to wannan kenan idan annabi ya fita dan a tafi yaƙi to wajibi ne kowa da kowa ya bi shi a tafi in ba waɗanda suke ahlul azari ba waɗanda annabi ya ba su hanzarin sa'i ya zama irin wanda muka yi bayanin su a darasin jiya ko darasin shekaran jiya ko darasin da yake kafin shekaran jiya to irin waɗannan su sa'i ya zama amma sariya karama wadda za ta tafi to wannan ba za a ce kowa ya tafi ba shi yasa suka ce ayar da suke wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa abinda take nufi bai dace ba ga mummunai su ce za su fita su bi dukkan wata karamar runduna da annabi baya ciki kafatan gaba ɗayansu ya kamata in wasu sun shiga rundunar waɗansu su zauna a gida tare da annabi falaula na fara min kulli firkatin minhum ta'ifatun li yatafaqahu fid din ina ma ina ma a ce na fara min kulli firkatin minhum ta'ifa wani kaso a cikin kowane adadi na mutane su suka fita cikin wannan karama ta runduna. sauran kuma su zauna tare da annabi a gida li yatafaqahu fi din dan su koyi addini a wurin annabi dan da abin da zai fito daga bakin sa ilimi ne abin da duk yace abin da duk ya aikata sunna ce ko qauliyya ko fi'liyya abin da duk aka yi a gaban sa sunna ce taqririyya ashe ilimi ne zama tare da shi idan suka tafi gaba daya cikin kananan rundunonin yaki da ake turawa dan neman shahada dan neman falala to karshe sai annabi ya zauna a gida babu waɗansu da za su kewaye shi su rinka har da ce me yake cewa me yake aikatawa wanda wannan abin da ya ko ya aikata shine addini shine fassara mai rai mai kafafu da take tafiya da kafarta na ayoyin alkur'ani wato da Allah madaukakin sarki ya saukar a kansa ce ayar ta ce wa ma kana almu'minu da bai dace ba ga mummunai liyanfiru su fita gaba daya cikin kananan rundunoni a saraya dan neman shahada bai dace sai haka ba kafatan a ce gaba ɗayan su falaula nafar min kulli firqatin minhum ina ma a ce a cikin kowane taro na mutane a ce kowace unguwa a samu wakili mutum goma su shiga cikin wannan karamar runduna kowane ƙauye mutum hudu mutum biyar a hada wannan runduna da su shine ina ma a ce a samu wata ta'ifa nafara su fita su zabura su tafi wajen yaki sauran su zauna a gida su wannan wanda suka zauna tare da annabi li yatafaqahu fi din dan su koyi addini su fahimci addini wal yunziru qaumahum kuma domin su gargadi mutanensu idza raja'u ilaihim idan sun dawo daga wannan yaki na karamar runduna sai su gargade su da kwa nan annabi ya ce kaza da kwa nan annabi ya aikata kaza da kwa nan an aikata kaza a gaban annabi bai hana ba su tabbatar musu sunnonin da aka yi ba sa hukunce hukunce na addini li yunziru qawmahum domin su gargadi mutanen su idza raja'u ilaihim idan sun dawo gida wurin su la'allahum yahzarun ko sa daina abin da suke yi na kurakurai ko na ayyukan sabo ko na abin da bai dace ba wannan ita ce fassara ta farko malaman da suka ce wannan ita ce fassara da tafi dacewa suka ce don wannan ne zai alakanta abin da ya gabata na ayoyin da ita wannan aya watan aya tana magana kan babban runduna ma kana li ahli almadinati ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله wannan kuma tana magana akan hukuncin mai kananan rundunoni babbar rundunar da annabi ke ciki dole sai kowa ya fita amma karamar rundunar da annabi baya ciki ya kamata kowace unguwa ta bada wakilci kowane kauye su bada wakilci amma ba su duka za su fita ba a'a a samu wanda za su zauna tare da annabi a gida dan duk abin da zai fada addini ne su rike in wancan sun dawo su kuma sai su faɗa musu ina jin wannan ma'anar ta ma'ana ta biyu malaman da suka ce ayar ba ta magana akan jihadi tana magana ne akan neman ilimi tana magana akan neman ilimi to amma kuma sai ta nuna neman ilimi iri biyu ne akwai neman ilimi da zaka san fardu ain fardu ain ka san menene wajibi a kanka ka kudurce a zuciya aqida wajibi a kanka na sallah wajibi a kanka na zakka na azumi na aikin haji sanin wannan fardu ainin ne akan kowa da kowa abin da ya ɗoru akan haka wannan farzun Allah kifaya ne wato faɗaɗa ilimi wato wannan farzun Allah kifaya ne dole a cikin mu a samu waɗanda suka faɗaɗa ilimi amma sanin wani mataki na ilimi da za a kori jahilci wannan farzun ainin ne akan kowa da kowa ashe ba lalle ne kowa ya zama wani gawurtaccen malami muhaddisi masanin hadisi mufassiri malamin tafsiri a'a faƙihi wane ne wane ne ba kowa ne zai samu wannan ba in aka sai ya zama wajibi akan kowa ya zama haka ma'ana addinin masallacin kowa sai ya zama haka kenan ba kuma kowa ne ke da wannan um, istifa'a din ba ba kowa ke da ikon ba ba kowa ke da kwakwalwar da za ta iya daukan wannan ba ko zuciyar da za ta zama taska wanda zai haɗi sauran dangin ilimi da za su mayar da shi malami ba ba kowa ke da wannan ba ina fata an fahimta amma dole ne a cikin mu a samu wanda za su yi wannan a gari irin maiduguri a samu wani adadi masana alkur'ani yawan su ya kai su gamsar da sauran sauran na iya koya a wajen masana hadisi da za su gamsar da sauran sauran su koya a wajen masana tafsiri masana fikihu masana lugha wanda sun isa su gamsar da sauran sauran su koya a wajen haka a Kano haka a Kaduna haka a Sokoto haka a Daura haka a Katsina haka a ko'ina a samu na adadin da sa iya wadatar da sauran shine ma'anan alfardu kifaya dan dole a samu gamsarwa wadatarwa idan an samu adadi wanda bai kai ya wadatar da garin ba to ragowar sun yi sako har sai lokacin da aka sake cicciɓo waɗansu aka haɗa da wancan adadin ya kai zai iya gamsar da garin gaba ina fata an fahimta to kenan wannan aya tana magana akan ilimi a matakin sa na fardun alal kifaya ba a matakin sa na fardu ainin ba ubangiji yace wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffa bai dace ba ga mummune su ce kowa zai bazama zama ya tafi neman ilimi kowa sai ya zama mahaddacin qur'ani kowa sai ya zama muhaddisi kowa sai ya zama fakihi kowa sai ya zama komai cikin ilimi ba za su iya wannan ba falaula fara min kulli firqatin minhum ina ma a ce a kowane adadi na mutane a samu ta'ifa wani kaso li yatafaqahu su za su fita neman ilimi dan su je su koyo li yatafaqahu fi din su koyi fiqhun addini wal yunziru qaumahum dai idan sun dawo garin su su gargadi mutanen su idza rajau ilaihim wato idan sun dawo gare su la'allahum yahzarun kaga sai ayar take nuna a nan garin idan muna da masani a babin qira'at dole mu bashi wani adadi na mutane ya koya musu ilmul qira'at adadin da ya iya wadatar da sauran idan muna da masani a babin hadisi dole mu bashi wani adadi na mutane ya koyar da su dan a samu adadin da zai iya gamsar da sauran idan babu a nan garin dole mu yan nan garin mu tura wani ya je ya koyo ilimin hadisi wani ya koyo ilimin qira'at wani ya koyo fikihu wani ya koyo lugha wani takassusun su tafsiri wani takassusun sa usulul fiqh dan idan sun zo sai sauran su koya a wajen su amma a ce su duka kowa ya rufe kasuwa mai aikin gwamnati ya daina mai aikin uh, likita ya daina injiniya ya daina kowa ya daina kowa ya tafi kiskadi sai ya haddace qur'ani Allah ce ba haka bane ba ba yadda za a kowa ya je haddace qur'ani eh wani ya haddace wani ya haddace wani kuma yana da tilawar izu biyu ta wadatar injiniya mai tilawar izu biyu injiniya mai izu hudu mai izu bakwai mai izu goma ya wadatar lauya gogagge wanda zai tsaya ya kare yan uwansa musulmai idan za a zalunce su ga talawarsa ta izu 20 izu 30 ya wadatar ba ce sai ya haddace gaba ɗaya ba idan ka ce shi hafizin sai ya zama lauya ya zai ya zama in ka ce shi lauyan sai ya zama hafizi ya za a iya zama in ka ce injiniyan sai ya zama hafizi ya za a iya zama in ka ce kuma hafizin ya zama injiniya ya za a iya zama a iya samun wani Allah ya masa baiwa shi likita kwararre medical doctor sannan hafizin qur'ani wannan ɗaiɗaiku ne zakka ce ɗaya cikin dubu ko ba haka ba ka samu wani ƙwararren injiniya ya haddace alƙur'ani ka samu wata ƙwararriyar likita gynec doctor wadda za ta duba mata musulmai a asibiti ta haddace alƙur'ani ko tana da izu talatin ko tana da izu arba'in wannan a iya samu ba a ce an kore ba amma ba za ka wajabtawa ba kowa sai ya zama haka shine ayar take magana akai lalle a samu ta'ifa li yatafaqahu fid din wa li yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun kaga wannan su sun dauki ayar cewa ka ba kan jihadi suke magana ba ayar tana magana akan neman ilimi to kuma yana daga cikin mu'jizar alqur'ani da muka yi mata fasara farko kowa ya ji na'am eh tayi da aka yi ta biyu ma kowa ce na'am na'am eh tayi to mu'jizar alqur'ani ke saboda fasara farkon daidai ce ba kuskure bane ba fasara ta biyu din ita ma daidai ce ba kuskure ba ce kowace akwai wani adadi na sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina akanta kuma ba tun karo suke da juna ba fita jihadi baya cin karo da neman ilimi neman ilimi baya cin karo da fita jihadi da haka ayar in ka dauke ta anan ta zabarar akan a tafi jihadi in ka dauke ta anan ta zabarar akan a tafi neman ilimi shine abinda Allah ce inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam yana shiryarwa zuwa ga hanya mafi miƙuwa yajma'u bainad dunya wal akhirah yana hada tsakanin duniya da lahira yuwazi bainal huquqi wal wajibat yana kwatantawa tsakanin wajibin da ke kanka da nauye-nauyen da ke kanka da haƙƙin da kuma kai za a baka wannan shine musulunci kuma shine alqur'ani kuma shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam aya ta gaba يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين ما لم يسمي ساقاني دنغني دا سبب انزوا ياك انتبوكا وطن سبب لما سكتي سبب انزوا ياك انتبوكا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياسا ملا بارد دولة روماوة suna haɗa sojoji a ƙasar sham domin akwai tsirarin larabawa da suka karbi addinin kiristanci akwai daula ta gasasina wato daular suna tana muwalati tana kawance da daular rumawa saboda larabawa ne su kirista sai suka haɗa kai da daular kiristanci ta rumawa to sai sai sarkin romawa yake kokari ya tara ƙarfin yaki a cikin ƙasa ce cikin ƙasashen larabawa don yi amfani da sojojinsa na wannan wurin masu biyayya gare shi wajen yakar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da manzan Allah ya ji labari shine sai hadarin dana cewa tun kafin su farga tun kafin su kammala shirinsu bari mu fara kai musu hari kafin su shirya waɗansu malamai suka ce wannan shine sababin yakin wannan haka galibin malamai marubuta sira suka rubuta su imam al-waqidi su muhammad um, uh, ibn ishaq sahibu siyar su um, al-imam ibn sa'ad a cikin littafin at-tabaqat waɗansu daga cikin malaman kuma na sira suka ce a'a sababin fita yakin tabuka shine lokacin da aka yi fatahu makka aka je aka yi ghazwatu hunain aka je aka dawo gida bayan an dawo gida da watanni shida ko na makamancin haka sai yahudawa suke so su tsokane annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato su sa ya fita daga daga madina ya bar musu madina sai suka ce da shi yo ai yakin da kai kaga kana cin nasara kar wannan ya rude ka dan ka yaki da mutan makka larabawa yan uwanka ka yi yaƙi da mutanen hunain su ma larabawa ne ka yi yaƙi da mutanen ina ne sun saba da yaƙi na sahara yaƙin da babu ci gaba in ba tsoro ba ka ce kai annabi ne da ake karfafa ka daga bangaren ubangiji je kai faɗa da rumawa mana wato hikimar su faɗa haka sai annabi ya zuciya ya kwashi rundunarsa sai su tafi shi kuma sai ya bar musu madina akwai malaman su da suka ce wannan shine sababin yaƙi akan haka ne ma aka saukar da ayar wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا cikin suratul Isra'i amma wannan zance ne mai rauni domin wannan aya da muka yanzu ko shakka babu tana magana ne akan mutanen Makka ana magana akan al'arzi ita ce ardu Makka amma ba magana ake akan mutanen Madina ba sai zance na uku wanda shi al-Imam Ibn Kasir ya fi karfafawa ka san ibn kasir mai tafsiri ne masanin tafsiri ne sannan kuma muhaddisi ne sannan kuma yana da sira tashi shi kanshi malami ne na tarihi da sira da haka yake da littafin albidaya wan nihaya to ibn kasir mai tafsiri yake cewa a a sanadiyar fita yakin tabuka ita ce wannan aya ya lazina amanu ya waɗanda suka yi imani qatilul ladzina yalunakum minal kuffari ko yaƙi waɗanda suke kusa da ko cikin kafirai wal yajidu fikum ghilza su sami tsaurarawa a tattare da ku su sami kausasawa a tattare da ku wa'alamu ku sani cewa anna allaha ma'al muttaqin ubangiji ta'ala yana tare da masu takawa al imam ibn kasir yace wannan aya tana cikin suratul tauba suratul tauba ita ce karshe karshen abin da ya sauka na alqur'ani dan haka ana magana da annabi a daidai lokacin da ya kammala yaki da larabawa kakaf ya kama cin nasara a kansu yanzu ya rage wace daula ce wadda take kan boda da kasar musulmi kuma ta kafirci ita ce daular rumawa tunda suna da sansani a kasar sham larabawan sham suna bin sham din nan kamar inda lebanon take a yanzu kamar inda jordan take kamar inda syria take kamar inda palestine take akwai larabawan da sun kafa daula mai cin gashin kanta sun sha bamban da larabawan maka ko madina ko ta'if su suna kawance da rumawa sai ubangiji ta'ala ya karkatar da asalan faɗan tunda an gama da larabawan cikin sahara to a karkata zuwa ga larabawan sham wanda suke kusa da daular rumawa ya ayyuhal ladzina amanu qatilul ladzina yalunakum ku yaki waɗanda suke dab ku wato na kusa dai da kusa dai fal al aqrab fal aqrab zaka fara yakin mafi kusa in ka gama da shi sannan mafi kusa sannan mafi kusa baya cikin dabarar yaki ka tsallake ga abokin adawa nan ka je ka ci kilomita 200 wajen wani abokin adawa yo wannan sai maka illa a gida lokacin kafin ka dawo daga wajen wancan to amma idan ka fara da wannan ka fara da mai bi masa har sai ka kai kan wancan har kilomita 200 har 500 har ɗaya sai ka tafi da musulunci zuwa inda zai je qatilul ladzina yalunakum min al-kuffari wal yajidu fikum ghilza su samu kausi a tattare da ku wato ka'idar mummuni mai tausasawa ne shiga mummune yan uwansa mai kuntatawa ga dukkan wanda ya wa Allah ya wa manzon Allah azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم أشداء على الكفار رحماء بينهم شين معنى وليجدوا فيكم غلظة تسامو كوسا سوا kar ku ɗauka babbar daula ce ta fi ƙarfin mutan maka ta fi ƙarfin mutanen madina ta sha bamban da mutan ta'i ta sha bamban da hawazin wa alamu ku sani anna allaha ma'al muttaqin allah na tare da masu takawa ne ba suwa suka fi yawa ba suwa suka fi takawa suka fi tsare dokokinsa to su ne waɗanda nasara ke hannunsu duk wanda ya ɗauka cewa musulmi za su ci nasara dan makamin ya fi na sauran ko dan adadin yawan ya fi na sauran to ya ma jahilci allah ka'idar allah ita ce kam min fi'atin qalilatin غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم daga hannun Allah take ana son takawa ana son tanadi ana son imani ana son aqida da tauhidi ko babu shirka aiwa akan sunnar da babu bid'a to wannan shine sinadarin cin nasara bayan tanade tanade irin wanda suratul anfal tace wa idulahum to kuma sai a samu tanadi na takawa da imani mai ƙarfi, to wala mu annallahu ma'al muttaqin dan ku sani ubangiji ta'ala yana tare da masu takawa sai Allah ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa'amma الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وبنجي سوى إذا ما أنزلت سورة يعني عندك سوكت دوت سورة سكن القرآن من akan ce sura dunkulalliyar ta gaba daya sura wani kaso ta ko ba dukanta ba dan na iya karanta wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza in ce hadhihi suratul tauba wannan suratul tauba ce ina nufin wannan aya ce cikin ayoyin suratul tauba wa idza ma unzilat suratun idan an saukar da wata sura cikin alqur'ani faminhum cikin munafikai akwai wanda zaka je ce ai man kula akwai wanda zaka je na cewa ayyukum zadatu hadhihi imana cikin kuwa wannan aya ta kara masa imani ma'ana yana izgili da ayar qur'ani yana wulakanta ayar yo waye kuma cikin kuwa wannan ayar ta kara masa wani imani Allah madaukaki yace fa ammal ladina amanu fa zadatuhum imanan waɗanda suka yi imani su kan ayar ta kara musu imani ta ratsa su sun ji sun yarda ita kuma za su yi aiki da ita wa hum yastabshirun suna nan suna masu farin ciki da ɗaɗɗuwar imaninsu da ƙaruwar imaninsu da kuma samar musu wata doka cikin dokoki wani aiki da ƙara samun lada suna farin ciki da haka wa amma allazina fi qulubihim maradun amma waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta fa zadatkum rijsan ila rijsihim sai ayar ta ƙara musu datti akan dattinsu mun ce ar shi shine annatin datti ko wari wato ko kazanta wato waɗansu malamai suka ce zadathum nifaqan ila nifaqihim sai ayar ta kara musu munafunci doriya akan munafuncin su na da sun ji wata ayar sun yi mata munafunci yanzu kuma in suka kara jin wata suka munafunci ba ya zama kari akan munafuncin jiya ba sun ji wata ayar sun kafirce yanzu kuma sun ji wata sun kara kafircewa ba ya zama kari akan kafircin da ba zadatuhum rijsan ila rijsihim ay nifaqan ila nifaqihim ko kufran ila kufrihim ko ma'asiyatan ila ma'asiyatihim duk abin da ka fassara cikin wannan yayi dukkan mutumin da dai ayar alqur'ani ba ta habaka imaninsa to ya tuntubi kansa lalle yana da siffa cikin siffofin munafikai amma dukkan wanda ayar alqur'ani take ƙara masa himma take ƙara masa kwazo take ƙara masa taji to wannan lalle mummuni ne amma a karanta ka ce yo me aka ce yomi aka yi kaza kaza kaza kaza kamar yadda wani ya rubuto yaya ake karanta suratul tauba waɗansu suke barci ah ba manzon Allah ya shi aka saukarwa da alqur'ani amma ya karanta alqur'ani waɗansu sun ce ma za qala anifa hatta idza kharaju min indika qala allazina ma za qala ani Allah ce ulaka allazina taba Allahu ala qulubihim wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma ma za qala anifa suka ce me mutumin ya faɗa ne dazu annabi ku suke wannan magana me mutumin ya faɗa dazu ina fatan kun fahimta a sannan idan mutum yana karanta alqur'ani ana karatun alqur'ani shi ake karantawa yayi barci yayi haramun shi ne sai yake karanta sai bacci ya dauke shi yayi haramun kaga jahilcin kenan jahalu aibun ana karanta wani alkur'ani sai ya barci to kaddara kuma shine yake karatu suratul tauba cikin kiyamul laili sai barci ya dauke shi <laughs> ya zama kafiri ya zama mushriki ya zama dagutu barci ya dauke shi to sai me kila yayi aiki da rana kila yayi kai kawo zafin rana wahalhalu aikin karfi aikin wahala ya zo tafsiri barci ya dauke shi to me ya laifin ya zo qiyamul laili kuma cikin azumi barci ya dauke shi amma ka san jahili jahili ne me yasa ake karanta suratul tauba wadansu suna barci? dan ce dalili kake so barcin da ya dauke su sun yi aiki sun gaji su ba ci ma zaune bane ba ko ba haka ba da suka gaji sai barci ya dauke su ba manzon Allah ya samu ta Allah ba ta daure igiya a masallaci saboda idan tana kiyamul laili bacci zai dauke ta sai ta rike idan kar ta fadi sahabiya ce a lokacin annabi qur'anin take karanta ita da kanta ba wani ya karanta mata ba bacci ya dauke ta annabi ce in bacci ya kama ɗayan ku yana kiyamul laili ya yanke igiyar sa ya kwanta ya je barcin sa kaga kaga jahilci kenan Allah tsare mu Allah ka ba mu ilimi mai amfani fa ammal ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadatum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun sai aya ta kara musu datti akan dattinsu sai su mutu suna kafirai Allah ce awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn shin ba su da masaniyar cewa ba sa gani ga su ana jarraba su fi kulli amin a kowace shekara marratan wani lokacin so daya aw marratayn ko su biyu thumma la yatubuna sannan ba sa tuba wala hum yazakkarun kuma ba sa daukar izina wace irin jarraba waɗansu malamai suka ce a kowace shekara za a fita yaƙi so ɗaya ko so biyu a shekara ta uku an fita so ɗaya a shekara ta kaza an fita so biyu a shekara ta kaza an fita so kaza amma kuma ba sa fita tare da annabi su munafikai wato yuftanu din na ana jarraba su kuma ba sa cin jarrabawa waɗansu malamai suka ce yuftanuna ma'ana ana jarraba su ko da yunwa ko da fari ko da kwalara duk waɗannan Allah na jarrabar mutane ne don su daina ayyukan sabo sai a jarrabe mutane da yunwa amma sun ki su tuba sai a jarrabe su da kwalara cutar aids kanjamau amma duk mutane sun ki su tuba la tubuna wala hum yadhakkarun ba sa tuba sannan ba sa daukar izra wanda idan an jarrabe mutum ya kamata ya dauki izra ya tuba zuwa ga Allah Allah ya ce وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون وإذا ما أنزل السورة إذا أن سوكر دوت سورة ودك كده أمرني كوهني مسمى لابار جهادي نظر بعضهم إلى بعض سيساشن سيكل ساشن wato ga a wai me ake nufi da wannan ayar sai wanda ya kalli wannan wato alama kai ka ni bai yarda ba kai fa ka haka suke nazara ba'dhum ila ba'd sai su kalli juna suna izgili da abin da ake karanta wai kaji wai kaza haka munafikai suke a majalisin annabi san annabi na da juriya sallallahu alaihi wasallam sannan idan sun gama wannan sai su kalli juna hal yarakum min ahadin shin ana ganin mu ko kuma ba iya fita ba gamu ba hal yarakum min ahadin akwai wanda yake ganin ku akwai wanda suke lura da ku ko ba wanda yake lura da kai to kai fitaccen ne in fitaccen kai fitaccen nan ma'ana su zare jikinsu an faɗa abin da shi ba su suke jira su ji ba sun man sannan sai su gudu su bar majalisin annabi Allah ce sarrafa Allah qulubahum wannan jumla waɗansu malamai suka ce jumla ce du'a'iyya ma'ana Allah ya ƙara nesanta zukatansu tunda su suka nesanta a karan fari bisa ga zaɓi yanzu kuma Allah na musu addu'a da kansu cewa Allah ƙara nesanta zukatansu ko kuma ya zanto jumla ce khabariya sun man sarafu sai suka juya baya suka tafi da suka juya baya suka tafi sarafa Allah qulubahum sai Allah ya karkatar da zakatun su daga shari'a ba su ba shari'a kuma tunda sun bar inda suke sarafa Allah qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun saboda su mutane ne ba sa fahimtar abinda annabi ke karantar da su لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حنيف عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم حقيقة manzo ya zo muku daga kayukanku min anfusikum waɗansu malamai suka ce zamiri ne muwajjahun ilal arab manzo ne daga cikin ku ya ku larabawa waɗansu malamai suka ce min anfusikum khitab ne muwaddahun ila quraish ana magana ne da quraishawa ya ku quraishawa manzo ya zo daga cikin ku ko ya ku larabawa an turo manzo min anfusikum daga kayukanku mutum irin ku mai ci da sha yadda kuke ci da sha amma ubangiji ya keɓance shi da keɓantattun al'amura manzanci annabci shugabanci makami na kulla wanda shine makami na kololuwa ko cikin annabawa su biyu suka samu annabi ibrahim واتخذ الله ابراهيم Khalila sai manzon Allah yace inna Allah takhazani khalilan kama takhaza Ibrahima khalila wannan shine matsayi da manyan da manyan martabobi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anitu abinda duk zai wahalar da ku baya san shi annabi yana jin tausayin ka sama da yadda kake son tausayin kanka yana jin kanka sama da yadda kake jin kan kanka harisun alaikum yana muku wadayin bin dukkan wata hanya ta shirya bil mu'minina raufur rahim mai tausayi ne da jin kai game da mummunai da haka baya so mummunai su wahala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan ayoyi za a rufe suratul tauba da su ko kuma za a rufe waɗannan maganganu da su na abin da ya shafi labarin yakin tabuka dan a nuna munafikai cewa ba karamar hasara suka tafka ba da su ba annabi ba don annabi idan ka bi shi zai kai ka shirya ne in ta tahtad in dai kun bi shi to za ku shirya amma su sun ki shi kaga ba sa kan shirya sannan annabi na maka kwadayin alkhairi sannan annabi na ji maka tausayin duk wani abin takeici sannan kuma a nan take kuma ana ƙara sanatar da wanda suka yi imani da shi don su ƙara wanda suka yarda da shi don su ƙara ya ƴan uwa musulmi yakin tabuka an tafi an je har wurin amma ba a yi yakin ba dan ana tsammanin za a hadu da abokanan adawa a wajen manzon Allah ya je sansani yayi kwana ashirin yana jiran su ba su zo ba yana da damar bayan kwana biyar ya tafi sa amma dan kar a ɗauka matsoraci ne ko ya zo yakin ne yana Allah Allah ya koma gida ya zo ne dan a gwabza dan haka ya zauna kwana ashirin ya tura yan laikin asiri a nan ko a turo duk abokanan adawa sun gudu waɗanda ake jin tsammanin za su yi kawance da su aka tura wata karamar runduna ta je wani ƙauye daumatul jandal aka kama sarkin garin aka zo da shi gaban annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi masa musalaha idan an kashe shi ma me za a amfana da shi a yi sulhu da shi ya zauna cikin addininsa amma dai ba za a haɗa kai da shi a yaƙi musulmai ba ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna ƙarfi da izza ta musulunci kwana ashirin a wannan wuri akan hanyar tafiya da zaman wajen da dawowa gida malamai suna baɗin hukunce hukunce sama da hukunci ashirin za su kai hukunci talatin cikin hukunce hukuncen fikihu daga cikin guda ɗaya da zan faɗa shine sallar kasaru manzo Allah sallallahu alaihi yayi kwana ashirin a wajen yana sallar kasaru sai wannan ya nuna dan ka zauna kwana hudu ko biyar ko shida baya nuna cewa ka daina kasaru dan manzo Allah yayi kwana ashirin ko sha tara yana kasaru kamar yadda ruwaya suka sha bamban ko ashirin ko bai kai ashirin ba a takaice kaga wannan hukunci da cikin hukunce hukunce banda wannan akwai hukunce hukunce manzo Allah yayi sallah a bayan wani sahabi daga cikin sahabbansa wannan sai nuna cewa ashe tajuzu imamatul mahfuzi ma wujudul fadil ashe wanda aka fi shi falala ya iya limanci ko da wanda ya fi shi falalan yana nan manzo Allah ya fi sahabinsa falala amma kuma ya bi shi sallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan kada shehi ya ce dole kullun shi zai sallah wata rana ba sai bi muridi ba shi ma ya dana sai me manzo manzo Allah ya furta da hukunce hukunce masu tarin yawa ba karatun sira muke ba ballantana ratsa cikin su amma dai babban darussa da ya kamata ka dauka a ciki karfin imanin mummune mutum dubu talatin suka fita ga yunwa ga kishirwa ga karancin abinci amma duk suka fita akan haka munafakai kuma sun zauna a gida amma shi yadda daga karshe ubangiji ta'ala ya ɗaukaka addinin musulunci sakamakon wannan tafiyar laqad ja'akum rasulun min anfusikum kalmar rasul nakira ne nakira anan gurin litta'zim walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabli yastabtihuna ala alladhina kafaru kitabun anan nakira ne litta'zim wa lamma ja'ahum rasulun min a musaddiqun na ma'ahum nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim akan yi kawo lafazi ya zama nakira litta'zimi rasulun din wani babban manzo wani manzo mai babban matsayi ya zo daga gare ku shine rasulun min anfusikum azizun Allah فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فإن تولوا إذا هر wato suka juya baya suka ki yadda da kai suka kin imani da kai tare da cewa kana kira zuwa ga shari'a kana kira zuwa ga rahama kana kira zuwa ga jin kai tare da haka sai mutane suka bijire a da ko a yanzu ko a nan gaba ba su yi imani ba Faƙul ga abin da zaka ce hasbi Allah ubangiji ya wadace ni ma'ana in kun ki ku taimake ni taimakon Allah ya wadace ni la ilaha illahu ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi alaihi tawakkaltu gare shi shi kadai na dogara wa huwa rabbul arshil azim kuma ubangiji shine ubangijin al'arshi mai girma lafazin al'azim din sifa ta al'arsh ubangiji ya siffanta al'arshi da cewa al'arshil azim ya siffanta shi da cewa al'arshil majid zul arshil sannan ya siffanta shi da cewa al'arshil karim wato alkaram da al'azama da almajd dukkan su siffofi ne daga cikin siffofin al'arshi dai shine mafi girman halitta cikin halittun Allah kamar kuma yadda wani abu zai zo game da magana akan al'arshi a darasin gobe insha Allah ma dora kai abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi yafe mana wassalamu alaikum